ta'adi zamani bayan zamani malam zai dauke mu yanzu zuwa ismar ranar inda ce a immatul jarh wata ali Ba da qarn ar-rabi' al-hijri limaman al wata ali bayan karni na hudu na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi ma'ana yanzu ya haɗe kurun ɗin gaba ɗaya a waje ɗaya bayan da ya yi su karni daban-daban yace laqad intaha dawl al-ibtikar wal intihaj fil hadith ba'da al-qarn ar-rabi' al-hijri lokaci ya shuɗe na yin sababbin abubuwa na ibtikar da kuma al-ibtihaj na yin abu wanda yake mai armashi wanda malami zai abin da ba a rigaye shi akai ba lokacin ya shuɗe ولم يبقى فيه غير الجمع والتركيب babu abin da ya saura a cikin ilimin jarhuwar ta'dil a wannan zamani wato bayan karni na hudu sai dai aljam'u tattara abubuwa a waje guda wa tartib ko kuma yin mutu sabon tsari wa tadwi ko rubuta su a waje guda da tattara su wa tahzib ko kuma tace wanda aka riga aka rubuta wa istidrak da kuma tsinkaye abinda ake ganin wani da ya rubutu akwai abin da ya kubuce masa sai ayi yi tsinkayi sai kuma wal istikhraj da kuma al istikhraj shine eh, sake ruwaita hadisai wanda wani ya riga ya ruwaice su da isnadoji waɗanda ba irin na shi wa sharhi al da kuma sharhi wato bayani akan kalmomi wanda suke garibai ko hadisai da suke garibai wa halil muqdarat da warware matsaloli wanda suke da sarƙaƙiya kaman ta hal kalamu fi naqdir rijali kamar yadda kuma za a iya cewa magana akan mazaje ta kare ta wace fuska bil ijtihadi wal istiqlal ta yadda mutum zai yi a matsayin magana kanshi kuma yana yin ta ba tare da ya dogara da wani ba irin abin da misali tun daga kan ibnu mahadi suke yi har zuwa kan al-imamu ad-darqutni suna yin magana akan mazaje ba tare da sun yi takalidanci da wani a bayansu to wannan zamanin biyar shi da anna julla atimadi ulama'i alqarn alkhamis asbaha alama da wani huwa hadithi wa nuqaduhu fil qurun sabiqa domin an waye gari kacukan malaman da suka rayu a wannan zamanin suna dogaro ne da abubuwan da na gabansu wanda suka gabace su suka rubuta ba sa dogaro da kan kansu wa ramma zalika fa ba'd rijali hadha qarn yace duk da haka ba akwai mazaje da suke a wannan karni din ai al-khami karni na biyar din nan wanda suke la yusaharu bi juhudihim fi naqd rijal ba za a iya karanta kokarin su ba ba za a wulakanta kokarin su ba da suka yi wajen magana akan mazaje wa khasatan min amsali misal musamman ma waɗannan da zai kawo sunayensu a matsayin misalai na ɗaya akwai al-hakim. alhakim shine muhammad ibn abdullah ibn hamdawiya ibn nu'aym al-dabbi abu abdullahi al-naysab al-imam al-hakim al-naysaburi da kasan sahibul mustadrak wanda sunan shi muhammad dan abdullahi dan hamdawiya dan nu'aym al-dabbi al-imam al-hakim an haife shi hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana da shekara 320 ya rasu a 405 bayan hijira ma'ana ya rasu kenan a farkon karni na biyar ya rayu kenan shekara 80 a duniya da biyar 85 ko yau da rasuwarsa kamar shekara 1034 Allah ya gafarta mishi al-Imam al-Hakim ne littafin al-Mustadrak da littafin al manhaj ila as da littafin Tarikh Naysabur da ma'rifatu ulumul hadith da wasu tafan daban wadanda ba wannan babban malami ne da cikin malamai wanda suka rayu a wannan karni kuma suke da hidima ga ilimi wal hakim wal hafid abi bakr wal hafid abi bakr kenan ahmad ibn musa ibn mardawiya al asbahani al imam al asbahani abu musa Abin abubakar bin asfahani wanda aka yi shi hijira da shekara ɗari uku da ashirin da uku ya rasu a ɗari hudu da goma ma'ana bayan rasuwar hakim kenan da shekara biyar shi kuma wannan ka lura shekarar shi tamanin da bakwai a duniya sai kuma wal hasibi ahmada bin abdullahi bin ishaqa ibn ahmad bin ishaqa lil maharani al-ma'ruf bi abi nu'aym al-asbahani sai kuma al-imam abu nu'aym al-asbahani mai hidayatul awliya da littafin ainihin wato kitabut tauhid nashi da ma'rifatus sahaba da makamantansu babban malamin da cikin malamai wanda aka haife shekara ta 336 ya rufe shekara ta 430 shekara da hudu a duniya da casa'in da da hudu ya rage mashi shekara shida ya shekara ɗari ke da rasuwar shi za ka iya cewa shekara dubu ɗaya kenan da shekara tara da rasuwar shi babban malami ne da cikin malaman musulunci shine mai littafin hilyatul auliya a cikin mujallabi goma sha biyu wanda tarihi ne na waliyai kala daban-daban tun daga cikin sahabbai a zahabi sittin kuwa ban gane na abu nu'aymin yana da littattafai daga cikinsu akwai littafin alhiliya hilyatul auliya wanda yana tarihin waliyai ne na Allah zabi yake cewa amma akwai mutanen da ya saka a cikin wanda ba waliyai ne na kwarai ba sannan kuma ya yawaita riwayar hadisai wanda ba su tabbata ba munkarai da masu illa har da ma Ba an samu na bayan ka shine malam ibn al-jawzi abdurrahman ya rere shi ya same suna sifatu safwa a cikin mujalladi biyu ko uku da ake buga shi wannan babban malami ne wanda labarin shi ya tabbatar da cewa a zamanin da yake rayuwa inda ga tsawon lokacin da ya a duniya shekara hudu ba kaɗan bane sai da aka wayi gari ya fi kowa tsawon isnadi da aka ɗalibai sukan sukan yi kasadin shi sahu gare shi daga ko ina zo su zauna kamar da Khatib bai ba da labari a cikin eh, Tarikh Majlis Salam yakan fara karantarwa can bayan sallah asuba baya tashi sai rana ta ta huta sai lokacin azari aka ce wani lokacin ma baya karyawa yake wannan karantarwa kuma ya tashi da gida dalibai su gaba da bin shi a hanya yana tafiya yana ba ta hanya har ya isa gida su jira shi zai ya karya ya ci abincin rana ya sallah ya fito a ci gaba da yi aikin da ya dinga yi kenan tsauraye shi ba da dauki sana'a ce garanta sana'a kenan ah, eh, shine abokin rikicin wannan ibnu ibnu manda ko abubakar ibnu manda wanda shi ibnu manda ba hambali ne shi kuma wannan yana da ra'ayi na ashariya a ah, aqida dan haka sun yi rigima sosai ya fuskanci ibtilai a hannunsu Allah ya gafarta musu gabanin su wal hafiz Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Abdul Aziz ibn Ghufayr Abi Dharr al-Harawi sai Abu Dharr al-Harawi mu kiyaye Abu Dharr mutum biyu ne akwai Abu Dharr shine wancan Isma'ilul Ansari Abu Isma'il al-Ansari ana ce mashi Abu Dharr shi shine mai littafin Zammul Kalam sai nan mujalladi biyar akwai shi a cikin maktaban akwai kuma wannan Abu Dharr din Abu Dharr al-Hafiz Ahmad ibn Abdullah Abdullah ibn Ahmad wanda shi kuma ba ash'ari ne kuma ba maliki khatibul ba khatibu ba iyad al-qadi iyad ibn Musa al-Yasbi ya mai tarjama a cikin tartibul madarik ya mai tarjama har ana ba da labarin cewa malamai suna yin mamaki ya aka yi zama mutumin hara amma kuma ba maliki don duk mutanen kasar abin nan ne su hanbali abin nan ne su hanafiya ne hara tana cikin kasar afghanistan ne ya aka yi zama ba maliki kuma ya aka yi zama ba ash'ari domin mutanen wurin ko dai ahlus suna ne hanbaliya ko kuma karramiya in bid'a sai ba da labarin cewa ya gama da wani malami ne a bagdad shi ya shigar da shi ta farki duka guda biyu karantar da shi malikiya kuma ya ba shi karantarwa mai zurfi akan aƙida ta ash'ariya ya ƙware a kanta. Allah ya gafarta shi. babban malami ne daga cikin zuhad masu bauta Allah da kyauta da sakin hannu an haife shekara ta ɗari uku da hamsin da biyar ya rasu shekara ta ɗari uku ɗari uku da talatin da biyar kamar yadda ya ambata anan shine abinda al-qadi ya da tabbata amma al-imam zahabi a cikin sirru alamin nubala ya kuskurantar da wannan magana ya karkata zuwa ga cewa uku ne da hudu sai zama kenan ya rayu alal aqalli ko da shekara 79 ko kuma 80 gurgurdan wannan bambanci da aka samu akan tarihin rasuwarsa wal hafiz abi ya'la al-khalil ibn abdullah ibn ahmad bin khali alkali al-khalil shine al-imam abu ya'al al-khalil banda abu farra ko kuma abu ya'al al shine wannan mai littafin al-irshad fi ma'rifati al-muhaddisi littafin shi kenan al-irshad wannan ya rasu da shekara ah, da kamar shekara kenan kaga baya yake da wancan shi wancan da rasuwar shi yau eh, ɗari hudu da talatin da biyar za ka yi cewa kenan kamar shekara dubu ɗaya da hudu ko kuma ɗari hudu da talatin da hudu ne kamar shekara dubu ɗaya da shekara biyar kenan wallahu a'lam sai kuma wal hafiz abu muhammad ali bin ahmad ibn sa'id ibn eh, sa'id ibn habib al-andalusi ibn habib ne da ka sani ne muhalla da alfisal da ainihin hijjatin nabi sallallahu alaihi wasallam ko hijjatul wada da littafin usul fiqi wannan nashi ne sunan shi al-ihkam usul al da littafai da yawa al-awqul hamama ga sunan malami ne wani gagarumin malami wanda aka jima ba ga irin shi an haifi ibn hazmi a shekara ta ɗari uku da tamanin da hudu, rasu shekara ta ɗari da da hamsin shida. shekarar shi sittin da biyu a duniya kenan yau da rasuwarsa shekara ɗari tara da tamanin da uku eh saba'in da biyu ke ko da eh, saba'in da biyu shekarar ɗari tara da tamanin da uku yau da rasuwa Allah ya gafarta shi ah, sai ibn hazmin gari ma tare sai al-hafiz abubakar ahmad ibn al-husayn bin ali bin musa al-khasru jardi al shine bayhaqi ne mai asnan kubra da asma'u wa sifat da littafin abin nan iman da littafin abin nan al-afar sunan wal afar da littafai kala daban-daban ga sunan malaqibul shafi'i littafin abin nan tarihi na baihaq da makamantarsu, babban malami ne cikin manyan malaman duniya ya rasu an haife shekara ta ɗari uku da tamanin da hudu ya rasu ta ɗari hudu da hamsin da takwas bayan girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baihaq ya rayu kenan kamar shekara saba'in da hudu ko da rasuwar shi yau kamar shekara ɗari tara da shekara tamanin da ɗaya Allah ubangiji ya gafata musu da su waɗannan duka dubga-dubgan malamai ne jama'a wanda kowa ya kamata a tsaya a ganin fashi a kan tarjamarsa dukkaninsu za ka yi koma siru alamin nubala da littafin tazkira ta al'imamu zahabi da makamantansu don ganin tarihinsu wa hafizul maghrib abu umar yusuf ibn abdul barr ibn muhammad ibn abdul barri yusuf ibn abdullah ibn muhammad ibn abdul barri namari annamari ne ba numari ba annamari wanda an haifi ibnu abdul barri shekara ta 368 takwas, rasu shekara ta 463 ya rayu shekara biyar kenan a duniya ibnu abdul bar babban malami mai zafin al da at-tamhid da al-intiqa fi fada'il salasil a'immatul fuqaha da littafai kala daban-daban wani gagarumin malami daga cikin gagarumin malaman musulunci babban ba maliki ne daga cikin malaman sunna Allah ya gafarta mishi yau da rasuwarsa shekara ɗari tara da saba'in da shida wa hafidul mashriq sai kuma abokin gwadawarsa akan yi musu laƙabi iri ɗaya saboda shekara guda suka rasu khatibu da ibnu abdul bar ibnu abdul sai ya ce hafizul maghrib khatibul bagdadi hafizul mashriq shine ga yanan abubakar ahmad ibn ali ibn thabit ahmad ibn ali ibn thabit al-ma'ruf bil khatib al baghdadi malam khatib na baghdad saboda yana su juma'a a baghdad sheke hudu ba ya an haife shekara 392 ya rasu shekara 463 kamar shekara 71 kenan ya rayu a duniya yau da rasul khatib al baghdadi shekara 976 imam al khatib al baghdadi babban malamin. littafin shi kawai tarihi madatus salam kadai ya isa mujalladi 15 tarihin bagadaza tun daga kafata har zuwa san da yake rayuwa dinnan cikin karni na biyar tun daga kafa bagada tun daga tarihin ma mai asalin sunan bagdad suwaye da waye suke zaune da a wajen ya akai aka gina ta sannan tarihin malamai da sarakuna da 'yan kasuwa da attajirai da ahada da suka faru a bagdad da riwayoyi da isnadoji da komai da jarhu wa ta'dil babban littafi sannan ga littafai nan kala daban-daban a cikin kusan kowane fanni na ilimi sai yayi littafi ma'ana da'ifi littafin shi daban hadisi mursali littafin shi daban hadisi muktalif da mu'talif littafin shi daban hadisi kaza komai littafi daban-daban daban-daban sun fi kala ɗari biyu al-imam al-khatib bagdadi kenan ahmad ibn ali ibn thabit rahmatullahi alayhi baya ga wannan akwai littafin shi bayan wannan akwai littafin al-ihtijaju shafi'i wanda juz'i ne kankani sannan akwai kuma littafai daban-daban suna nan waɗanda ya rubuta ya zo a cikin tarihi cewa yana tafa ma a kasuwa yana tafiya yana rubuta yana yana yana kallon littafi yadda kaga mutane suna yawo a ko ina suna kallon hansar suna taba hansar din suna yawo to haka khatib yake yawo duk inda ya shiga yana cin karo da mutane yana karatu baya barin wata fursa ta jana'iza ne zaman gaisuwa ne jiran likita ne yana jira ne mota haya ta iso a tasha ko me yake kawai karatu ne kisa yake da dimbin ilimi wanda kusan duk wanda ya zo a bayan shi a ilimin musalawar hadith sai da ya zama iyali ne shi akan da zafin kamar yadda suke faɗa sai kuma walhafiz muhammad ibn fattuh abi abdullahi da kumaini al kumaini mai littafin aljam'u jamu bayna sahihai wannan wani expert ne akan littafin bukari da muslim asalin shi ɗalibin ibn hazm ne amma ya baro yammacin duniya ya zai zauna a gabashin duniya nan ya rayu a ƙasar bagada mai ya rasu al ah, ibn asakir ne a cikin tarihi majalisar ya rubuta cewa da ya rasu an rufe shi a wata makabarta sabanin wasiyar da yayi yayi wasiya a rufe shi a makabartar da Imam Ahmad yake shine makabartar Jabir bin sai suka kai shi suka wasiyyar wasiyarsa suka rufe shi a inda ya sauka wanda aka ba wasiyar sai ta mafarki yana ganin ah, malamin yana mushi Allah ya isa yana cewa baka kyauta mun ba yana mishi itabu shine da ya faɗa wa malamai suka ce to abin da ya kamata shine a canza mishi kabari kawai to haka aka ji bayan shekara biyu aka sake tone kabarin da aka samu kabarin har da ƙanshin turaren da aka samu gawar sanda aka rubuta kaman kaman kawai gawa ce ta kwana ɗaya bayan an mata wanka yana cikin littafin tarihin madinati na yi dimashq da ibnu asakir da a sake wani dimashq wali ne wannan ko malam bai ambaci shekara haihuwarsa ba amma ya tabbata cewa an haife shi ne shekara ta ɗari hudu da ashirin bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi sannan ya rasu a wannan shekara da aka ambata shekara ta ɗari eh, hudu da tamanin da takwas kenan ya rayu shekara sittin da takwas yau da rasuwarsa shekara ta ɗari tara da hamsin da ɗaya gaira ya ce sahibul jam'i bayna sahihain da littafin shi ma akwai garibul sharh garibul sahihain daga cikin tafan shi da aka buga wa ghairihim rahimahumullah waɗannan malaman da wasu Allah ya gafarta musu gaba daya ila an wasala hada al-ilm ila ulama al-qarn al haka akai ta samun wannan rankwafawa har zuwa al'amarin ilimin hadisi ya tike zuwa ƙarni na takwas da kuma ƙarni na tara allazani habiya bi a'immatin mahara wanda waɗannan ƙarnoni guda biyu suka morewa jigajigan malamai a'immatin mahara wanda wannan limamin uh, fil a wajen hadda wal ma'arifa da sanin karatu wal itiqan da ƙwarewa wa naqd rijal da iya tantance mazaji كالحافظ شمس الدين محمد ابن أحمد ابن عثمان الظهري الإمام الظهري اللي كتن wanda ya rasu da shekara 748 kamar shekara 691 kenan kaga a cikin karni na 8 kenan wannan wal hafiz abul hasan zainuddin al-iraqi sai kuma al-imam al-iraqi wanda ya rasu da shekara kamar shekara 633 kenan da rasuwarsa sai kuma watilmihi alhafidi shihabuddin ahmada bin ali bin hadr al-asqalani imam ibn wanda ya rasu shi kuma shekara ta 852 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yau da rasuwarsa shekara 500 kenan da 87 وتلميذه الحافظ عبد الرحمن السخاوي sai kuma limamu safawi wanda shi kuma ya rasu shekara ɗari tara da biyu bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar shekara ɗari biyar kenan yau da talatin da bakwai waɗannan malaman da ire-iren su fi rijali kutuban azimatan dihaman muharrara suka rubuta littattafai akan ilimin mazaje ɗabga kuma wanda aka tantance su جعلت من بعدهم آلة على كتبه في هذا العلم الخطير wanda aka yi da duk wanda yazo a bayan ya zama yaran da tafansa shi yana dogara da tafansu a cikin wannan ilimi mai matukar muhimmanci khasatan al-hafiz az-zahabi wal hafiz ibn hajar musamman az-zahabi da ibn hajar wadanda allazani lahumu fadlun fi tadlil as-si'ab wanda suke da aikin da suka yi wajen sauƙaƙa abin ne wahala na ilimin hadisi wahalli al-muqdala kuma suka warware sarƙaƙiya mai yawa wa tahriril qawlil fasl da kuma tantance magana ta yanke bayani firdali game da magabaci wal haqq ayyuka shi gaskiya dole a faɗi cewa laula majhudati ma laula majhudatu ma fi naqal al-ghali kuma rifatul malam ba dan aikin da waɗannan malaman guda biyu suka yi wajen tantance mazaje da sanin illa ba lamastata a tasirin minna an tafarra da hadha da dama daga cikin mutanen da suka zo a wannan zamanin ba za su taɓa iya ilimin hadisi ba bai yiwuwa wani a zamanin nan ya iya ilimin hadisi mafi yawan mutane ba tare da taimakon ilimin ibn hajar da zahiri yadda suka sauƙaƙa tun da kan shi kan shi musala da magana akan illa da tartama na riwa na masu ruwa da sharhin hadisai da yin riwaya su da bayyana matsayinsu na inganci ko rashin inganci da koya mutane tafarkin malaman farko game da fassara hadisai da aikin su wa jazahum Allah an juhudihima fi khidmati hadha al-ilmi khairan jaza shi ina roƙon Allah ubangiji ya saka musu da alheri akan wannan hidima da suke أذكر هنا تراجما مؤجزة لهؤلاء الأئمة والكفار zan faɗi tarihi takaitacce na waɗannan malamai da waɗannan mahaddasa za ga ya takaita bayanin akan waɗannan guda biyar zahabi iraki ibn hajar sai kuma sakawi mutum hudu mako mutum hudu ya bar wasu da yawa wanda su a wannan zamanin suka rayu ya tsallake irin almizzi abul hajjaj yusuf al-mizzi ya tsallake ziyauddin al-maqdisi da shi da sauran maqadisa ya tsallake mutane irin su ibn kathir al-dimashqi ya tsallake mutane irin su ainihin mughultai irin abin nan irin nuruddin al haifai ya tsallake shi al-imam al-munziri waɗannan duka suna daga cikin malaman wannan kaukaba haka ainihin khalil ibnu aibak as kenan haka ibnu abdul in ka gangaro kasa kuma eh, zamanin ibn hajar ne sai ka kara da eh, az-zailai ne nasbur mu sake maimaita abin nan nuruddin al-haythami da shi eh, al-imam al din sannan kuma ga al-imam suyuti da wannan da suke rikitar shi da rigima shi da sahawi sannan sai kuma sake gangarwa zuwa wannan zamanin namu wanda akwai malamai da su ma suka yi wa suna hidima ta wannan fuska daga kan malamai irin su Abdurrahman al-Muallim wanda ake mishi lakabi da Az-Zahabi al-Sabir Abdurrahman al-Muallim baya ga shi irin su Jamaluddin al-Qasimi sai kuma Ahmad Shakir da Sheikh Al-Albani waɗannan suna daga cikin baqiyatu ahlul khair daga cikin malaman hadisi Allah ubangiji ya gafarta musu gaba kidan su dan Allah ya kuma darasi na gaba sai mu karatu mun da su waɗanda aka ambata a gurguje sai ku koma ku sake bin sardajin din su a wasu da suka fai daga cikin wadanda ya ambata kafin kuma a dukkan waɗansu sai al-Imam Az-Zahabi yace a cikin littafin Al-Ibar في خبر من غبر ومن عبر يتشي سنة إهدى wa ومائتين shekara ta ɗari biyu da ashirin da ɗaya bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama fiha kanat mawqi'atun azima wa kasara babaka lil qurrani bugha al kabir thumma taqawwa bugha wa qasada babak faltaqaw fanhazama babak a wannan shekara aka wani babban yaki tsakanin sojojin wancan ɗan tawayen nan wato buga abin nan babakul qurran da kuma bangaren sojojin musulmai akwai buga al-kabir aka gamu farko aka ci nasara akan musulman daga baya kuma suka sake tara karfin su suka sake kai farmaki anan kuma shi babu ya tarwatse aka ci nasara akan shi labaran wannan matsala ibnu jarir ya kawo su dalla dalla a cikin tarihi وفيها توفي أبو علي الحسن بن الربيع البجلي البوراني القصري روى عن قيس بن الربيع وطبقته وكان ثبتا عابدا سي رسوة أو كوغا الحسن بن الربيع أبو علي البجلي wanda ya daga cikin rijalul jama'a as-sitta kenan Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi da Sahih Ibn Majah wannan malami ya karatu a gun kai ibn rabi da sauyinsa amintacce ne mutan Allah wa fiya asim bin ali bin asim al-wasiti al-hafiz abu husayn fi radad sami ibn abi ibn wa shu'ba wa khalqan wa qadima baghdad fa zahamu min kulli makani hatta furiza majlisuhu bi 100 alf wa kana thiqatan hujjatan sahiba sunnah wannan malami ne suna Asu, ibnu ali ibnu asim imam al-bukhari da tirmidhi da ibnu majah sun yi riwaya daga gare shi uh, yahya ibnu ma'in yayi maganganu akan shi da suka haka ibnu adin ya kawo shi a cikin littafin uh, shi na al-kamil amma bai raunata shi ba sai ya ambata mishi hadisai guda hudu wanda yake manakiwi uh, yana daga cikin malamai da suka tsaya tsayin daka a lokacin mihnatu khalqil qur'an suka tsaya dan taimakon gaskiya har aka ce zai bar gida ya fita yana bai ma 'ya'yan shi wasiya cewa ku yi haƙuri in an kashe ni an kashe ni ne akan tafarkin Allah sai suka ce ka je ba ku komai baba wallahi mun fi jin daɗin a ce an kashe ka akan wannan haka fiye da a ce ka mutu a kwance akan gadonka suka ƙara mai ƙwarin gwiwa waɗannan 'ya'ya na shi mata sai ya fita ya je aka ta gwagwarmaya da su aka dinga gwagwarmaya Allah ya gafarta mishi sunan shi Asim ibn Ali ibn Asim al-Wasiti al-Hakim Abul Husayn ya rasu a watan rajab ne na wannan shekara yana da riwaya daga ibn abi ibin da uba da wasu malamai aka ce ya zo bagadaza ya zauna zai karantar sai aka cika aka cika har ya zama sai an dinga samun wani ya hau jaki yana yawo yana gaya wa mutane kamar lasifika yana kara musu bayanin abin da aka faɗa shine sai a halifan wannan zamani ya aiko aka lissafa aka yi kiyasin yawan mutanen da suke zama a wurin majalisa sai aka samu kiyasin mutum dubu ɗari wa kana tiqatan hujjatan sahiba sunna rahmatullahi alayhi wa fiha muhaddis marwa wa shaykhuha abdullah ibn usman abdan al-marwazi sai abdan malamin bukhari wanda bukhari ya yawaita riwaya daga gare shi zaka ji yana yawan cewa haddathana abdan sunan shi abdullah ibn usman ibn jabala ibnu abil warjil ataki abu abdurrahman kisa ki ce mishi abdan ay abdun wa abd sunan shi abdullahi alkunyar shi kuma abdurrahman an tambaya yace tasniya ne na abdu din wujud lafzi abd fi ismihi wa fi kunyati shine suke ce mishi abdan wato mai kalma abdu so biyu a cikin sunan shi malamin bukhari ne bukhari ya yawaita riwaya daga gare shi kamar yadda faɗa al-Imam da Abu Dawud biwasita Tirmidhi Abu Dawud har Muslim ma dukan su biwasita amma shi Bukhari kai sami'a Shu'bata wa Aba Hamza as-Sukkari wal Kibar yayi riwaya daga Shu'ba da Abu Hamza as-Sukkari da manyan malamai wa Asha 76 sana ya rayu a duniya shekara 76 wa kana sikatan dalilin qadri mu'azzaman babban malami ne mai daraja abin girmamawa ta saddaka fi hayati bi alfi alfi dirham ya taba sadaka da dirhami miliyan guda a rayuwarsa wa fi al imam ar-rabbani abu abdurrahman abdullah ibn muslim qanab al-harithi al-madani al-qanabi zai ya al-qanabi abdullah ibn muslim ibn qanab wannan babban dalilin makafi imam malik wannan yana da riwaya a cikin kutubu sita gaba daya in banda ibnu majah bukhari malamin sa ne kai tsaye sai kuma abu dawuda ma haka sauran kuma bil wasiya babban malami muslim ya ji karatu a wurin shi ne kawai a lokacin aikin haji lokacin aikin haji shekara ta 220 lokacin muslim shekarar shi 16 kuma ayyukan shekara ta da hudu, baban shi ya tafi da shi aikin haji abin nan kai kanin mahaifiya sai tafi da shi aikin haji a wannan shekara sai ya rike wannan malamin ƙanabi sai riwaya daga gare shi fa huwa akbaru shaykhin da kamar da suka ce shekarar ta goma sha hudu lokacin kamar yaro dan je iswa ko da iski ya gamu da wannan babban malamin ya riwaya daga gare shi ba dan haka ba da sai ya su zuwa ga wasiƙa tsakanin shi a sakaran basara da malam ƙanabi ya zo na kasar basara thumma makkata ya zauna a ƙasar makka wa biha tufiya fil a makka ya rasu a lokacin aikin hajji fil a watan muharram rawa an maslamata ibnu wardan wa aflah ibn humayr wal kibar ya da riwaya daga duk waɗannan mutane wa huwa awsaqu man rawal muwatta ya fi kowa nagarta a cikin masu riwayar muwatta wa cewa ma an ahadin a fi ayni min al maliki babu wani wanda na rubuta littafin na rubutun karatu a gurinsa wanda ya kai darajar ka'anabi in dai ana magana hadisan bari wa qala abu hatim thiqatun hujja lam ara akhsha min yace amuntacce ne abu kafa hujja ban ga wanda ya kai shi tsoron Allah wa qala qurayn hadathani bi an malik wa huwa wallahi indi khairun min malik na da Allah wannan ya fi malik shi kanshi maliku yana mashi wannan takin ya ce bayan da ya taba tafiya ya dawo maliku ya dinga yaba mishi yana cewa marhaban bi khairi insanin ra'aytu ko marhaban bi khairi talib ilmi maliku na yaba mishi kwarai da saboda hankalinsa da tunaninsa da hankalinsa wa qala al-fallas kana al-qalabi mujab da'wa qalabi ya kasance yana addu'a Allah yana karba yana da karfin addu'a وقال محمد بن عبد الوهاب الفراء سمعت من البصره يقولون القالبي من الابدان رحمه الله عليه naji a basara suna cewa qalabi yana da cikin abu daru Allah ya mishi gafara Allah ya mai rahama ya zama tare da Imam Malik shekara talatin yana koyon karatu a kafin ya bar makarantar Malik sai da Malik ya rasu da ba makaranta da ya bar makarantar sai kuma kawai shi baya karatawa ya ci gaba da harkar duniya kawai a mishi baya ba dalibai karatu sai mafarki ya kwanta bacci sai mafarki kamar da ibnu abi duniya ya fitar a cikin kitabun ruqya da kuma ainihin wato zahabi ya kawo ta a cikin littafin siru alalil dubala a sa da aka yi tashin alkiyama sai aka zo ana ta sanarwa masu tafiya aljanna sai aka ce malaman hadisi tashi tafi aljanna shi ma kawai sai karkada rigar shi tashi sai malaikun suka ce kuma ka zauna kai malamin hadisi ne ni da ne ba malamin hadisi ba ƙarabi ne ba to ai ka tara baka karanta ba ba tara ilimi ne malanta hadisi ba kai qaman nasu bihi wa qa'atta mutane sun miƙe suna ta karanta da hadisi bayan sun koya sai ka mudi ka zauna shikenan sai farka a wannan bai bukatar fasara a fasare yake ko <laughs> shine sai zama yana neman ɗalibai ya koya musu karatu su kuma suka daga mai wulatanci Ni ga dalibai ce don Allah ku zo ba ku ruwa ku ka ai yanzu zamu dukun malam wani ne gaskiya ga wata wala sai dai ga lokaci an jima da la'asa ce to kenan ku je ku dawo ina jira suka je su kidawo ya gansu kuma ya fa ku zo jiya. ce wallahi malam mun ne tsare mu kuma mun ga mata yi mun gaji kuma kan mu takura sai ce a babu wani takura ku zo na mai da kuma koyar yana cikin dalibai <laughs> Allah shi ko ta ba karamin bala'i bane mutum ya fiye ilimin hadisi irin wannan da kaji shine wanda yafi kowa sabat a cikin muwatsa kuma ana buƙatar wannan ilimin kawai sai ka koma ka zama alhajin buri kawai ka naɗe hannayenka saboda ka ka samu wata harka ta buɗan maka ko ka shiga siyasa ko ka shiga aikin gwamnati ko ka zama ma ɗan sanda ma wani kawai wani ya je ya shiga aikin custom bayan ya yi jami'a islamiyya wani hammasta sai ya kawai ya a bashi aikin custom kawai ya share gamin shi ya dinga cin dambara kamar inyamuri kawai yana yawo a gari bayan in shekaru duk sai a kuma ba an baka tarihi ma ba za ka sani sai ana labari sai ai ajin sa da malam wani da malam wani a jami'ar Islamiya ba dabara ce ba ba dabara ba in ka san ba za ka koyar ba ta farko ka koya kawai kai zaman ka Allah shi akwai wata kissa shahararriya ma a tarihinsa da yake al'alama zahabi yana cewa ba da tabbata ba tsakanin shi da shu'uba cewa ya zo makarantar shu'uba ana jiran malam shu'uba ya fito sai azarbaɗi irin na ustadi kawai shi sai shiga cikin ɗaki shi alaga ta malam ana jiran kai yana duk shiga sai ya samu malamin ba su tara a cikin shi na ƙoƙarin sa kaya shi uba ya daka ne tsawa ya kore shi ya fito ya ce wannan ya tashi ban makarantar nan ba za a yi karatu ba yana ya kore kullum ya dawo ya dinga nacewa shi uba ce to mana zan baka hadisi idan yi tiryan tiryan tiryan sai ba shi hadisi idan lam tasahi fasna mata shawara ya shiga tsina kamar ya mishi eh, abin nan ne ko kusa ne amma kissar ba ta da isnadi tabbatacce wallahu a'lam وفيها محمد بن بكير الحبرمي البغدادي حدث بأصبحان عن سهل وطبقته سي محمد بن بكير الحبرمي wanda ya rasu ma wannan shekaru ah, abu hatim yace saduqun yaghlatu ahyana mai gaskiya ne amma wani lokaci yana yin kuskure wa fiha abul hammam الدلال محمد بن محبب بصري مشهور wannan mutumin suna Abu Dallal Abu Hammam ad Dillali Dillali da ana ce mishi haka ne saboda abin nan ne shi ya kasance agent ne na sai da bayi abin nan ne eh, masanin bayi in kana da bayi da zaka ciyar ko kana neman bayi iri kaza zaka faɗa mai sufufin zai je nemo maka sai shahara da wannan sana'a yana da hadisi a cikin littafin sunan abi dawuda da nasa'i da ibnu maja abu dawuda nasa'i da ibnu maja hadisin shi eh, yana iya kasancewa hadisi ne hakan insha Allah وفيها الفقيه حمام بن عبد الله الرازي الحنفي رواء عن ابن أبي ذئب ومالك وطبقتهما وكان كثير العلم وكان كثير العلم والرواية وفيه بعض هنا da ɗan مثل hanyar مثل tsallake نعم وفيها الفقيه الحمام ibnu abdullahi amma mu dan abdullah wanda yake ar-razi al-hanafi bahanafi rawa'an ibn abi zaid wa tabaqatihi yana da riwaya daga ibn abi zaid da tabaqatsa wa kana kathira al-ilmi wasi'ar riwaya yana da yawan ilimi da riwaya mai yawa wa fihi ba amma yana da rauni wa qad jaa anhu annahu qala ya zo daga gare shi yana cewa an faqtu fi talabil ilmi sab'a mi'ati alf dirham na ciyar da neman ilimi na ciyar da dukiya dirhami ay sab'ati mi'ati alf sab'a mi'ati alf dubu ɗari bakwai dirhami dubu ɗari bakwai ah, in kun tuna ya ya ambaci qalun ah, go a shekarar da ta gabata ɗari biyu da goma akwai kuma sabani da bai ambace shi anan ba wanda wasu suna ganin qalun mai riwaya ya rasu ne a 211 wallahu a'lam 21 ko ya mutu shi a 220 yanzu 221 sai ce sanata isnataini wa 20 wa 100 shekara ta 222 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa fi halakal afshi al-qurran wal qurraniya la'anahu Allah fa hazamahum wa nadababak wani komanda mai suna al-afshi ya sake gamuwa da waɗannan ƙuramiya wannan tsinannu ya tarwatsa su babu alƙurrami ɗin ya gudu babban su falam ta abshin a alayhi hatta fara wannan kwamanda bai gushe ba yana ta mishi dabara da makirci har sai da ya kama shi a hannu shine kamar da muka fara kwanakin baya abin da ya mishi shine irin yadda yanzu zaka ga yan sanda suna yin ana neman wani sai a sa price tag ce duk wanda ya kai shi za a ba shi kwana sai yasa aka tabi kauye kauye ana gaya ma larabawan daji masu raƙuma cewa idan sun ga mutum mai siffa kaza su su fada ma komanda za su samu kyauta iri kaza to dama an ji mishi rauni da haka yana da saukin a identify shi sai je wani kauye na fulani ko na larabawa da za shi san ya yana jinya suka gane shi da haka ba su nuna mishi sun gane shi ba suka dinga girmama shi suna yanka mishi akuya kullum suna mai abinci yana ci har yana tsirin su sannan a duk lokacin kuma sun sa wani ya zagaya ya je ya je ya faɗa ma kwamandan aka zo cikin dare aka kwamu shi shi shi da komai nashi aka fito shi da aka kai shi kuma wata mutasim da kan shi ya kare shi, da kan shi ya anshi takobi ya kashe aka yi tabbaki cewa an kada wannan la'anan ne وقد عاف هذا الملعون وافسد البلاد والعباد wannan tsinanne ya riga ya yi barna a cikin ƙasashe. ya kawo bala'i a cikin ƙasa yana daga cikin mutane da suka ɗanɗana wa musulmai azaba a wannan lokaci dan yanzu kusan shekara ashirin kenan ana gwagwarmayar mai da shi in kun daga kan ya ƙulla ya kashe mutane sama da miliyan ɗaya haka aka ci sama da alf alf yana daga cikin mihan da musulmai suka fuskanta a wannan a wannan gwamnati za a zo a ji wasu a gaba a kowanne suka fi wannan ta ƙarshen su mafi girma ita ce qasim al-kubra ta wannan shedanin komanda din nan na tatar shine hulau wani tsinanne din nan wanda ya dammara bagadaza gaba daya mun je ne wajen insha Allah za mu dan shi tarihin su da irin abin da suke wasu mutane ne mashaya jin mashaya giya wanda suke da ta'annuci tatar mongolawa Allah ya taimaki duniya ta yanzu an riga an an wuce maganar su yanzu mongolia wata ƴan ƙaramar ƙasa ce mara tasiri a duniya wanda ma china ne ma suke musu zalunci da da mulkin mallaka indirectly ka duba ma ba ga ƴan ƙaramar ƙasa ce amma a lokacin sun kafa gwamnati tun daga china har iran har kasashen scandinavia din nan yanzu na cikin tarayyar rasha da sashiya da gabashin turai irin kasashen greece da makamantansu kusan a lokacin inda ba mallake ba kawai shine tsallaken tekun bahar abidul mutawassit wato kasashen turawa ne andalus da faransa da ingila da sauransu nan ne kawai ba su haura kuma duk waɗannan kasashen sun mallake su ne da tsabar wato abin nan wa idza baqashtum baqashtum jabbari ba da hankali ba ba da mutunci ba da zubar da jini da cin ɗanyen naman mutane shi wannan shi mulaku ya gaji kakan shi ne wanda ya fi shi ya shi Jenkins Khan wanda Jenkins Khan in ka ji labarin shi zaka so kamar ifrit haka dan kabarin shi ma dutse aka je aka sassaka aka mai kabari saboda bala'i kuma idan idan Khan din su yarsu shine kamar halifan su kenan ko idan za a birne shi yana da wasu manyan ADC guda hudu da duka ake birne shi yana daga cikin karamar ka ADC sai ma a kashe ka a birne ka da wannan khan ba za a baka a duniya ba Gawar shi sai ta shekara uku suna aje da ita ana zuwa ana tambantanta ana ana gaishe ta sai da dukkan mutanen da suke kashin mulkin shi suka suka suka mata wada'i suka mata bankwana sannan aka je aka birne bayan shekara uku ga abin nan jinkirka kuma duk wannan bala'in da yi mace ta kashe shi saboda yadda yake duk garin da ya ci da yaki to za a bashi matan ta fi kowa kyau a garin ya aura matan shi sun fi arba'in duk inda ya je ci da yaki sai ya kwace matar sarkin ko wata mata kyakkyawa a garin sai je wani gari daga cikin garuruwa yi wannan barnar ya kashe sarkin garin ya kwace garin ya bala'in da zai ya yi zaɓo ta mata daga cikin matan sarkin ce je ki ya tafi da ita ita ce ajalin shi a ran da ya tare da ita ta zindima mai shuka a cikin aka ce a tsakankanin al'aurar shi ta zindima mai shuka a gadon amarcin ita kuma kawai ta fita ta ruga da gudu ta faɗo ta kashe kanta dama bene ne da suke na duwatsu ta faɗo daga saman bene kawai ta kashe kanta waɗannan la'anannin ba dan Allah ya ce mai duniya yanzu babu su ba da an sha bala'i ba su da wani tasiri yanzu a duniya amma mugayen mutane wahashiyun ne a tarihi su kace karan tarihin Mongolia ko a internet kace kai browser za ka kwaɗa na information ba su da hankali sam to su ne suka zo suka ɗanɗana wa gwamnatin musulunci azabar da ba a taɓa jin ta ba har yau a tarihin musulunci su Baghdad wanda ba dan Allah ya taimaka wa musulmai aka samu wanda suka jajirce suka koma ga Allah su ne su sarakunan mamalik su qutuz su su su baibar albalad dali wanda suka suka tinkari waɗannan shedanin waɗannan hamajawan bayan 'yan shekaru kaɗan ne kuma Amma ma'arikatu ainihin jalus in fact duk duniya sai da aka dinga farin ciki cewa yau an ci nasara akan ta don kowa abokin gaban su hatta waɗanda suke da wata matsala da musulmai kiristoci da yahudawa da kowa kowa sai sai da aka sai juna murna cewa alhamdulillah yau an samu wanda suka wata abin nan suka kashe su kamar yadda zahabi ya ce wa abaduhum an bikrati ajihi suka kashe su ba a bar kowa ba sai da aka da su gaba daya tun daga kan kwamandan su wani shedani kaftika wanda kanun wancan sojoji ne kuma sama da dubu ɗari ai rijalu tana cikin falastini ne amma sai da aka karar da su gaba daya ba wanda ya tsira wannan sai karar da su su ko musulman su dubu talatin da wani abu wadancan kuma su dubu ɗari amma saboda yanzu sun sa ikhlasi da bin Allah Allah ya ba su nasara su kuma da a bagadadan bagadadan fata da mai da kasan Abuja ne da ba? kawai gidan harkar kuɗi da mulki da shaye-shaye da fasikanci da iskanci da holewa halifan ma wani ɗan ruwa ne ma halifan mulkin yana hannun wasu yan iska ne ibn al-alqami yan shi'a ne wanda masu alliance ma suka yi da wannan ibn al-alqami da da wancan shaytanin atusi wani scientist nusayruddin atusi su ne ma suka je suka yi alliance da waɗannan kafiran da aka zo sai da aka fara samun manyan gari tukunna shehunai da alaramomi da malaman hadisi da malaman fiqh da attajirai da duk wani mai daraja a garin su sama da mutum dubu bakwai suka fita da sunan za a je a yi sulhu da da hulaku na aka dinga yanka su da kasan ana yanka kaji a kwata haka aka dinga yanka su ana yankawa ana gurgin suna dariya jini na na reto ko ina to wannan hamajancin ba taɓa ganin shi ba a duniya shi sa ko da ana tarihin alfatihun conquerors waɗanda ake ganin darajar, to shi hola an zo kan shi ne ne ake saboda ba shi da insaniya akwai fatihun da yawa muhammadu fatih salahuddin al-ayubi akwai irin su ah, khalid ibn al-walid duk ana tarihin su ana cewa waɗannan fatihuna ne wanda suka san insaniya wanda sun ci nasara akan ka to ba su da bukatar kashe ka sai su kyale amma shi bai san sulhu ba bai san alƙawari ba bai san zaman lafiya ba sai dai kisa saboda dama a al'adarsu ta Mongolia kafin ka shiga soja sai ka sha jini jini na farauta sai kuma ka yi kisa za su ka je ka yi farautar dabba ka zo da ita a tabbatar da cewa ba yanka ta kai ba farauta ce ta kamawa ko ta harbi sannan ka ciro sai an saka ta a wuta tana cikin gasuwa kamar balangu za ka sa hannu ka zaro ka kwakulo zuciyar dabba ka ci da zafi da gobe sannan kuma za ka yi kokuwa da wani irinka idan ka kashe shi za ka kafa bakinka a makogwaron shi ka tsotsi jinin shi to wannan shi ne induction ɗinka zuwa sojan sojan mongolia kamar yan kwal suke shi in ka kan tarihi su bai da daɗi sallabi dai ya yi tarihi to irin wannan yaushe zai wani ragowar imani da aka dinda suka je kawai ba abin da suke so su gani illa jini yana zuba to da suka gama yi musulmai wannan abu a Baghdad sai musulmai gaba ɗaya aka tsorata da shi ne suka suka kawo fari kuma hari Halab da sha sai suka aiko da saƙon Misra cewa ga sunan zuwa to anan daga nan ne musulmai suka ce kai ba za fa a kyale su wannan dole a yi mukawama da su aka samu lokacin malamin musulunci lokacin shine ibrahim dan Abdul Salam shi ya dinga wa'azi yana dawo da musulmai moral din su har suka dawo cikin haifin amma da duka an gama karaya ne gaba ɗaya kawai kowa ya haƙura da kasan kaza turawa a cikin abin nan akwakunta na irin masu sai da kazara na sallah din kaga ko tana jiran dai a zarauta ne ba ta da wani mukawama ai ko ko ko cizo ba ta kawo da an kama ta kawai ta hakura ne a yanka dan duk musulmai sun hakura su zama haka Allah ya tsare to haka wannan shi ma badukul qurani yake shi ma wani batacce ne mutadan ayyamu hunayfan wa 20 sanatan kwanakin barnar shi sun kai shekara 20 da wani abu wa arada an yuqima millatal majusi bi tabarstan ya yi ƙoƙarin ta da gwamnatin majusawa ne a kabarstan kabarstan ne cikin ƙasar falastin وقد بعث المؤتسم في أول السنة خزائن أموال خزائن أموال لأبشين يتقوى به أفركم شكرا مؤتسم خليفة كان يأيكا ودا بنا أبشين تسكوكي لدوكيو يدين يسامك آلم واتو آلم كاين أيكي fa kanat 30 alfa alf dirham dirhami miliyan 30 wa futihat al-badr ah, madinat babu fi aka kuma bude garin albaz sunan garin kenan madinar garin da ya kafa ba da hisarin shahidi bayan an musu si an kewaye su kewaye mai tsanani faktafa babuka fi ghaibatin sai ɓoye a cikin wata ghaiba shine kaman a ce foreign wuri ne eh, bin nan ne bishiyoyi da duhu sai ɓoye a cikin ta wanda take cikin kala wa usira jami'u khawasi wa auladi aka kama gaba ɗaya mutanen shi da ƴaƴansa wa ba aka ilahi mutasimul amana fa haraqahu wa sabbu mutasim yayi kama shi da sakon cewa za a bashi aminci ya mika kanshi ya saranda ya yi zagi ya kona takardar ya zage-zage wa kana qawiyyan nafs mutum ne mai zafin hali shahidan batsash mai tsananin kamu sa'abal miraz wanda ba a san kai shi irin su ɗaya da wancan hulakon irin su ɗaya in ka san tarihin hulakon dan wannan kisan da suka dinga yi har a cikin jama'a su fata yi dama duk mai irin wannan shedancin zaka ga jama'a shi ma ba su tsira daga shedancin sa ba duk laifin da kai kisa ne kawai Jinkir Kari ya kashe kannan shi da yayyin shi da ƴan uwansa duka akan kananan laifuka duk da yake a cikin sarakunan musulmi an samu irin da suke da irin wannan batsashi irin irin irin Abu Ja'far al-Mansur irin Abdurrahman al-Dakhil irin Harun al-Rashid duk irin su ne irin wannan sarakuna waɗanda suke mulki suna takuɗa gaskiya da ƙarya khalatu amalan salihan wa akhara sayya ba sa wasa da kisa Abu Ja'far Mansur sai dai ya kashe kusan duk wani wanda ke kewaye da shi wanda suka taya shi tsaye da gwamnati abin nan abin nan ad-dakhil Abdurrahman ad-dakhil sai da ya kashe haddansa da cikinsa da kanin shi da kawunsa da da sirikinsa kowa sai da ya kashe sai da aka waye gari bai da kowa shi kadai ne yace da kanshi yake tsaye waye gari bai da wani makusanci iya kashe da ya ji labarin ka dan yi wani abu wanda bai dace ba ko kana kunkuni akan wani kunce ka kawai to kai kisa ne sai sai dai karar da shi to haka a ji da muka karanta Haruna Rashid yayi ma Ja'far ibn Yahya ibn Khalid al-Barbaki wanda dan uwansa ne suka sha nono daya haka ibn Abbad al-Mu'tadid ibn Abbad shi ma ya kashe dan shi Isma'il ibn Mu'tadid ya kashe saboda kawai Isma'il din yana so shi ma ya mulki sarakuna ta saba irin wannan dama kashe kashe ƴan uwansu kashe ƴaƴansu kashe matansu duk dan mulkin sai ya tabbata ba abin da ba su kuma abin mamaki shine mulkin baya tabbata dan mulkin Allah ne kawai ke tabbata wa tsala min tilkal ah, ghaiba fi tariqin ya'rifuha ila tilkal jibal sai ya fice daga wannan ah, inda ya buya din ya bi wata hanyar duwatsu ya gudu wankalaba ya fice wa wasala ila jibal irminiya yaje ya sauka a duwatsun arminiya fa nazala inda al-bitrik Ya yaje zauna a wani fasto a wannan eh, abin nan eh, shi haka a sau amsa sunan shi sahal fa aglaqa alayhi shi ya ɓoye shi wa ba'atha yu'arrifu al-afshi sannan ya aika wa da afshi bayani cewa ga wani mun kama maka shi fa da al fa qatala afshin ya ya kama shi aka kashe shi wa kana afshin qad ja'ala liman ja'a bihi hayyan alfai alf dirham dama an ce wanda ya da shi a raye za a bashi dirhami miliyan wani liman ja'a bi ra'ati wanda kuma ya riga ya kashe shi shi kuma alf alf dirham dirhami miliyan daya wa kana yawma dukulihi yawman mashhudan ran da aka kama shi aka shigar da shi bagadaza wannan rana ce da ta zama abin kallo taro aka yi ana kallon shi wannan shi ne shiɗanin da ya gaza a wafiha tufi abulyamani alhakam gudu na filin baharani alhimsi alhafin sai kuma alhakam gudu na filin abulyamani babban malamin imamul bukari din nan wanda bukari ya yi riwaya daga gare shi wajen hadisai arba'in, inda yake ya maimaita su a wurare daban-daban wanda dukkanin hadisai ne riwaya daga nuskar shi ta wujada aka ji yana faɗan cewa yace in bukhari shi na abu yamani shi kuma abu yamani yana cewa ne na shu'aibun anif tuhuri anif tuhuri to wannan shu'aibu din akwai kabiya mai zaman kanta a ilimi kamar shi shu'aib ibnu abi hamza asalin sunansa wanda qadiya ce bahtiya har yanzu Shi shu'aib ibn abi hamza din nan kamar yadda khatib ya bada labari yace shi ma kana sa'abal manali fi ta'lim malami ne mai wuyar sha'ani a wurin karantarwa an kasa samun yadda za a yi karatu da mutane kullum bai da lokaci ya ta wa ɗalibai masifa har sai ya zo yana rashin lafiya zai mutu ga tarin da tafai da ya riwaya bai karanta ba shine ce a kira mai ɗaliban ilimi na garin aka tara su yake kuka yake tuba ma Allah cewa ya san yayi kuskure amma ga littafan nan duk wanda yake so ya je ya ruwaita ga munawala ke to sune ne abu ce duka waɗannan hadisai na ne daga zuhuri to a cikin su ne abul yamani ya samu zaka ji duk inda ka karanta cikin bukhari haddathana abul yamani qala akhbarana shu'aibun قال أخبرنا شعيب ابن أبي حمزة عن الزهري إن دي كثير واشي لك الزهري فذاك دي شعيب ابن أبي حمزة أخبرنا توجادت wannan yana nuni zuwa ga Buhari ya yarda da wannan wujada kuma ya tantance ta hadisai ne ingantattu wasu malamai suka ki karba cewa wujada suka suka yi ganganu a kai su karanta tarjuma a cikin siro alamin dubala da cikin littafin mizanu da ihdar fi na qadri zal qadiya ce la tazalu mahalla haka amma dai waɗannan da bukhari ya tsar kamar guda 40 waɗannan kam jawazatul qantara sun tsallake to amma akwai wasu saura da zaka samu a wasu tafi irin su ina fata mun gano Abu Yamani yana da wata mas'ala da ta faru da shi wanda da kanshi yake cewa yayi nadamar lokacin da yaje kasar Madina karatu a gun Malik sai yaje Madina ya tarda Imam Malik wani malami ne kasan kamar sarki ya sa alkyamba ya sa fararen kaya ya yi rawani yana da haiba kujerar shi ka raga shi babba ba irin kujerar kusale ba ana ana ana ji da shi ga yan agaji ga yan naku ga katti masu dukan mutane in kai rashin kunya dan maliku sai ce a fita da kai a maka bulala in kai su mutu a makarantar shi haka yake to da yake kawai shi kuma ustazi ne mai zafin kai wannan shi ne malami wannan ai ba malamin sunna bane wannan ai bid'a ne irin ustazan mu ne kawai sai mutum yi zuciya kawai ta faru shi abin da ya hana shi riwaya daga ke kenan yace tsawon rayuwa yana da daman wannan hamakar da yi ga irin wannan hamakar muna yin ta da yawa mun kuma malami inda ya maka ba kawai ko kuma ya taba yi maka wani laifi ko kuma da kuna zaune lafiya da shi ran da ya wani abin da baka so ba ko da hula ce kana siyarwa sai ki siya abokai siya abokai shikenan sai Allah wannan ai hala rabu shi nan sai ka fasa karatu a gurin asarar kace ba asarar shi bace haka muke yi yanzu gaba ɗaya ɗaliban alusu ko malami ya je a gaishe a gowan taron siyasa ko a je wata fatawa a rediyo da ku ba kuka so ba shikenan wai sai ku ce kun ne mai albarka ba ku san ilimin shi wannan duka ustazai ne suke wannan yan izara da ahlus sunna da yan salafiya su ne suke da wannan hoto wai ana cewa ai justifying abin da malami ne ba a amma mujarradin yin wannan abu to zai nufin shi kenan wai an an soke gaba da ilimin shi har aka wayi gari malamai suna jin tsoron ɗalibai duk abin da za su suna so su ga ya dace da ra'ayin ɗalibansu jiri matsalar ta faru kwanan nan a Kano game da yadda ƙananan usani suka dinga yi malamai rashin kunya a kan matsalar eh, eh, eh, wannan rawa da aka ce wata gidan wani gwamna ta yi wai dole sai suna so malamai sun fito su yi magana in ba haka ba munafakai ne su in ba haka ba an ba su kuɗi ne suka yi cin wasu malamai na musamman wannan duk rashin kunya ce ba jama'a ya saba wa manhajin manajin mu na ahlus gaskiya ya saba mana irin wannan abin da muke a kira malami a waya ce malam ya kamata ku yi magana akan kaza ya ya alga ta malam mu ji magana ku akan kaza ba alga ta malam me kuke nufi eh ba na ku je koyawa da mutane kai ba wannan duka ahlus sunna ne suke da irin wannan gangancin irin shi ne da yamani har ya mutu yana da dama to haka mutane suke su kana laƙi ala wannan ai malamin gwamnati ne ai an ba shi kuɗi shikenan wai sai ka daina jin karatun shi wani ma yana da kasusuwan duk sai ya bi sai ya goge su ko ya formatin memory duk asarar kace kai da kai da kake jahili shi ya riga ya yi shi misali yanzu idan ka ce ba ka san digiri ya biyu kan na gaba ya biyu tsohuwar jami'a kawai ba na san digirin a asarar waye bayan misali kana 311 kawai sai aka baka haushi kace ba ma ka san digirin kai tafiyar ka ka koma ka fara kallon guru asara waye bi dai asara kai kai asarar lokacin ka da kudin ka da mustaqbalin ka da future din kai da bata asara ba dan da ma an yi yawa wannan ka da kai ma ka ba wannan space <laughs> a to ba ma yasan da kai ma ko mun gane da ba to ya kamata ya zama da hankali muna da tunani kuma kowa inda uban shi ba zai uban shi haka ba malami kuma shi ma uba ne na babanka yayi wani laifi shi kira suka ka ce yanzu babanka ba ka fasa zama dan shi wala ka saka gaishe shi wala ka san yayi wani abu da yan baba kare shi kadara daga cikin baba kare shi me laifin da ya mata ya aure wata mace ko kuma kadara ma dukan yayi babaka aka dai da kyauta ba ko shi kenan ya tashi daga babanka to irin wannan abin shine eh, abu jamani yi Allah ya gafarta mishi game da maliku al’imam ta kaga maliku bai masani sani ba kuma wannan shine da kanshi yana faɗa cewa shi ya na nadama da hankali ya zo mishi shekaru suka bi mishi kuma ya ga tsararrake shi da suka tsaya suka yi wannan karatun kullum suna riwaya daga maliku ilimin da shi bai ci shi da shine yake nadama cewa da ya sani da bai ba Allah ya tsare mu daga ranar sani rawa an hazir an hari ibn usman wa tabaqati wa kana sikatan hujjatan kathiran hadith abu tacini ne yawan hadith wurin da sanata 38 wa 100 an haifa abul yamani shekara ta 38 wa ma tafidil hijja ya rasa awatan da hijja ne a wannan shekara wa qad su'ila abul yamani marratan an hadith shu'aib ibn abi hamza haje an taba tambaye shi game da hadisin shi na Shu'aib ibn Abi Hamza yace qala laysa huwa munawala al munawalatu lam ukhrijha ila ahli yace ba munawala bane munawalan nan ni ban fitar da ita zuwa ga kowa ba amma za a je ta baban wannan magana cewa ba ta tabbata ba dan yace dan ku tabbas ya tabbata munawalan nan zabi ya faɗi wannan saboda babu tarihin riwayar tsakankanin shi yau tarihin wannan ganin da suka yi mashi a gadon mutuwarsa karanta cikin shiru a ya abu amur muslim ibn ibrahim al-farahi maulahu al-basari al-qassab al-hafid muhaddis al-basar Allahu umar ibn hafs ibn ghiyad al-kufi rawa an abi wa tabaka cewa mata kahalan sira bi ibn awwal wa kana fikatan mutkilan alim sai umar ibn hafs ibn ghiyad al-kufi wanda ya rasu a wannan shekara yana matashi shekarar shi 41 a lokacin shine kahanan ba matashi ba ne eh, yana eh, namiji fika ne amintacce malami ne da ilimi sai kuma Abu amur Muslim binu Ibrahim wannan ma malamin su Bukhari ne da Muslim da Abu Dawud shine akbaru shaikhin da Ali Dawud Muslim ibn Ibrahim al-Farahi maulahu al-Basri al kassar mahauci malami ne al-hafiz muhaddith al-basra malamin hadisin kasar basra sami ibn aun hadisan sami wahid ya ji hadisi guda ɗaya daga ibn aun wa min qurrat ibn khalid wa lam yarhal muslim ibn ibrahim yawon neman ilimi gari gari ba walakin sami'a min 800 shaykhin bil basra ya ji hadisi ne a garinsu kawai ya samu Allah ya ce muke shi garin ya cika da malamai malamin shi a basara kawai mutum 800 daga cikin su an ce akwai mata guda 70 wanda yake bin su yana karatu a gunsu wa kana thiqatan hujjatan adarra bi akha amintacce ne hujja ya makance a ƙarshen rayuwarsa wa kana yaqulu yakan ce ma ra'aytu haraman wala halalan qattu ma ataitu haraman wala halalan qattu yana nufin aure ce ban taba zina ba ko ban taba aure ba yana daga cikin ulama uzza kufiya fi safa daga cikin maganganun shi da ake yawan ambato a cikin tarihin sa faɗin shi da yake cewa talabtu alhaditha falam ara ahla alhadithi kama kama ala mithli ma hum alayhi yau yana cewa na koyi hadisi kuma malaman hadisin da na sani ba haka suke irin yadda mutanen yanzu suke ba yanzu da ya zama malami kenan yace walaula anni aqulu ba dan ina cewa innaha sunnatun uhyiha wa bid'atun umituha lama haddastu ahadan ce da ba dan ina ganin cewa sunna zan raya bid'a zan kashe ba a wata riwaya ya kara da cewa wala allallaha an yaghfira li ba'da dhunubi bi zalika da kuma fatan da nake yi karantar da sunna da nake yi Allah ya gafarta min wani sashe na zunubaina ce ma haddastu ahadan da wannan kowa kowa ne sai kuma kawai ci gaba da da gasa shi kawai mahauci ya dama ya da sana'a kaga shi ya shiga cikin tattayinsa tun kafin ya je ya samu matsala irin yadda kana ya kusa samu malam ya ci cigaba da cewa wa fiha faqihu hims wa muhaddithuha yahya ibn salih ibn wuha wuhadi wulida sanata 37 wa 100 sai kuma malam yahya ibn salih wanda aka haife shi ya shekara 137 yana da cikin malaman bukhari da muslim wannan sami'a wa sami'a bin sa'id ibn abdul aziz wa bulay bin sulaiman wa tabaqatihima wa uyina lil qaba'i bi hims an nada shi alqali a kasar hims wa qala al uqayli huwa himsiyyun jahmiyyun bajahmi wa ibn وقال الجزاني كان مرجيا kiza imamu ahmad ya ƙi riwaya daga gare shi amma bukhari da muslim suka da hadisin sa wa wasaqahu ghayru wasu malaman kuma kamar ibnu adi da ibnu hibbana su kuma suka amince da shi sabanin waɗancan malamai da muka ji shi wallahu a'lam sunan tamma na'am muna magana akan qiyasi da mu tashi da malai yake magana akan qiyasul dilala yace huwa al-istidlal bi ahadi al-nadhirayn ala al-akhar shine kallon ɗaya daga cikin kinai guda biyu dan nuni zuwa ga ɗaya wa huwa an takuna da illatu dalatu ala hukmi ya zama illa tana nuni zuwa ga hukuncin wala takunu mujibatan lil hukmi amma ba tana wajen hukuncin bane kamar misali idan aka ce sukan ce eh, yujbaru la abdu la yujbaru la abdu ala nikah qiyasan ala adami ijbarihi alal ibqa bawa kana da bawa ba za ka iya tirsa mishi ya aure ba kiyasi akan cewa idan bawanka yana da mata ba za ka iya tirsa ta mishi ya sake ta ko ya bata ba yana da zaɓin sakin ta ko barin ta shine kiyasu tilala irin wannan haka sukan faɗi cewa misali al-bikru tuzawwaju ala وهي ساخطة كما تزوج وهي صامتة البكر تزوج وهي ساقطة أنا أورد إعامة بدروة كودا باتا سوداء الصخر كودا تنكين مجد قياسا على تزويزها زواج تزويزها وهي صامتة قياسي أكن شواء أي إن شيء شروع shirin na iya zama yarda ko rashin yarda kiyasi ne amma ba wai amma aka ce wa laysa mujiban lil hukm ba yana cin ka dole a wannan hukunci ba yana nuna halaccin yawan hukunci haka game da akwai magana game da a cikin mazhabin ah, Hanafiya game da shin ya halasta a ba mutum aran fili ko gona kamar da ake ba da aran gona ko aran fili za a yi biki ko haya don ka yi gidan bulo ko makamancinsa sai suka ce to eh ya halatta idan ya halatta a tiyar da wata din da ya halatta a tiyar to ya halatta a bada aure to da ka sai ka lissafa inda bai halatta a tiyar ba to kenan bai halatta a bada aure ba bai halatta a ba wani aure wata sana'a ko a ba shi haya misali cikin masallaci bai halatta a tiyar da masallaci ba to bai halatta kenan a ba wani hayan masallaci dan zai wani abu a cikin in ji malaman hanafiya haka game da zakkan dukiyar yaro suka ce ana yi ma dukiyar yaro zakka ne kiyasan ala malil balik saboda ita ma dukiyar yaro dukiya ce haƙƙin talakawa ne ba haƙƙin Allah ba haƙƙin Allah shine sallah bai tsaura maka ba sai in ka ba. da azumi amma haƙƙin dukiya duk wanda yake da ita to wannan dokar ta hau kan shi wannan haka yake a manhabin hanafiya sai da yake waɗannan matsayi da suke suna yin ɗaukar bincike da tantancewa malamai muhaqqiqun suna ganin babu zakka a dukiyar yaro saboda ba ne bane shi domin taklifi shike daura mishi aikin eh, jiki da na dukiya kuma kiyasi akan haka shine da zai je ya aikin haji da wannan duke yana yawo da bai hijjatul islam ba in ya balaga sai ya saki kaga ashe ba samun dukiya kadai ke daura mutum wajibin ibada ta dukiya kadai ba sai kuma ya kai balaga amma su hanafiya suna san zakka daga duk wani mai dukiya har ma sukan shi zakka daga waɗanda ba musulmai ba idan suna cikin zaune a gwamnatin musulunci su ne musalimun ko waɗanda ake da hudna da su suke ƙashin gwamnatin musulunci kamar yadda zan wuya ya kawo riwaya a haka a cikin kitabul amwal nashi wallahu ya ce qawluhu huwa al-istidlalu huwa an yastadilla bi adil nadhiri ala an-nabi ai amfani da ɗaya daga cikin abu masu kama da juna a yi zuwa ga ɗaya alal akhir والمراد بالنذيرين الشيئان المتشاركان في الاوصاف shine abu biyu da suke da tarayya a cikin siffofin Kastirakin kashtirakil ashnani wal burri fi wasfil kayl kamar yadda ashnan kanwa garin kanwa wal burr da kuma burri suka tarayya wajen da ana iya auna su kaga sun ishtiraki wa qawlu fada shi da an takuna al-iddatu dalatan alal hukumi ai ala subutul hukumi fil far'i illa ta nuni zuwa ga yuwar samu wannan hukuncin aspiration qawlu fadin shi da yayi wala takunu mujibatan lil hukumi ai la takunu muqtadiyatan li thubutil hukumi kama fi qiyas al illa wato ba ta zama dalilin tabbatar da wannan hukuncin ba ba kamar yadda yake a cikin qiyas al illa da zaran an samu illar za a tabbatar ba nan tana nuni zuwa ga yuwar sa ne kawai ومثاله قياس الأشنان على البر في جريان الربا في جامع الكيل shine kamar wannan misalin cewa potassium potash wato kanwa ana iya gudanar da riba a kanta saboda kama da take da burri saboda ana auna su fa illatu wa hiya al-kayl dalatun ala al-hukm tana nuni zuwa ga hukuncin huwa jaryan riba fil ashna shine hukuncin kenan walakin harifatu mujibatan li thubut al-hukm fi farq amma ba dole bane ya zama ta tabbatar da samu hukunci akan rashi da jawazi khulul far'i an hada al-hukm dan ana iya samun reshen ya zama hukuncin bai shi ba da hikimali ijadi farqin bainal asli wal farq dan ana iya samun wani abu da ya bambanta su bi anna al burra mat'umun wal ashnan ghayr mat'um kaman kasancewa burri shi abinci shine kaman hatsi kenan ita kuma kanwa ba abinci bane da haka sun bambanta su wal mashhur anna qiyas al dilalati huwa al jam'u bainal asli wal farq bi dalil al illa la bil illati nafsiha abin da ya shahara a kuma malamai shine wannan qiyasul dilala shine hada tsakanin far'i da asali saboda nuni da illa aka samu akan ta ba dan ita kanta ba ka shiddati fil khamri aw ar-ra'i kaman abin nan shidda tsanani wannan gashiyo da e, abin nan wato abin nan take da shi mai sunan shiga ga dake cikin giya hamami din nan da kuma da menene shi da Hausa da warin da warin na aiwar ra'awin ra'i hamami to biya ya kuma ya kuma ai dai kali ji fa inna shiddata awir ra'iha ta tafiyar illa wannan hamamin ko wannan bashin ko wannan kanshin ba shine illar ba dan wannan kanshin fura ma tana yin shi kunu ma yana yin shi wannan gas a cikin maltina ma da kuka kula ma da akwai shi. kaga ba ita ce muji ba ba illa bace amma dalla ce illa idan aka ga bayana irin wannan abu to akwai wata ya tsakanin shi da giya ya rage a nemi ɗaya illa ita ce mene intoxication in tana bugawa shikin ta zama giya ko yace summiya da dalika li anna al mazkura dalilul illa ana kiran shi da kiyasu dilala ne saboda shi ne dalilin da ake gane illar da shi wa qad yakunu atharu da illa ka an yuqala yana iya zama kuma shi dilala din shine abinda ke haihuwa daga illa kaga wancan abinda ke nuni zuwa ga illa idan baka san nau'in wani abin sha ba da zaran ka bude shi kaga yayi tungo zaka fara nutsuwa ka bincika ko ni giya ne haka in ka ji warin shi ma zai zai ja hankalinka daban da misali za a ce da an buɗe robar ruwan nan babu wani wali babu wani hamami kaga ba za a taba kawo masa tunanin giya babu wani dilala akan kama da shi da giya to akwai kuma yana zuwa kuma a matsayin asali abin da ke biyo bayan samuwar illa shine kamar ne alqatlu bi mithqali yujibu alqisas kal qatl bi muhaddad kisa da abu mai nauyi mithqal kamar ga kwala wani abin nan dutse ko katako a ga duka nauyin shi ne ko bulo ko wani buhu da aka zuba ƙasa a kai a cikin shi a ne wannan zai iya kisa shi in ya kisa zai jawo kisa shi kamar yadda kisa bi muhaddad da abu mai kaifi wanda zai yanka ya yanka jijiya ya zubar da jini bi jami'in itin saboda kowane a cikin shi akwai zanubin kisa wa huwa asarul illatin allati wannan shine asarin illa din wato abin da ke biyo bayan illa wannan shine al-qatl al-amd al kisa na ganganci na ta'addanci wa qad yakunu hukmu illa yana iya zama kuma hukuncin da illa take haifarwa ka an qala kuma a ce tuqta'ul jama'atu bil wahid ana yanke hannun mutane da yawa da suka yi tarayya akan satan abu guda mutane da yawa suka tarayya suka sace abu guda daya inda dukan su yi tarayya akai dukansu kamar da ake kashe kuma mutane da yawa da suka tarayya wajen kashe rai kamar ya kutu nuna bihi kamar da ake kashewa da haka din bijami wujubi diya saboda wajabcin diya wa huwa hukmu illa wanda wajabcin diya din shine hukuncin illa wala munafata baina hadha wa ma zakana musannif bi jawazi ta'addud al-istilah aw ikhtilafihi wallahu babban ban saboda istilahi da ke bambanta qawlu wa qiyasu shaba huwa al-far'u dubai na bayna aslayn qiyasu shabahi shine a samu reshe da yake lilo tsakanin asali guda biyu sai a duba a ga da wanne ya fi kama sai a yi haƙin shi kunsa mushkil mata maza kaga wata ƙabiya ce da take reto tsakanin namiji ne ko mace zaka dole sai an yi bincike an yi tantance a ga da suwa yafi yin kama da jinsin maza ko da jinsin mata ko sai a ilhaƙin shi da waɗanda ya fi yin kama da su gwargwadon abin da bincike nuna a likitance ko a kimiyyance da makamantansu ko kuma a al'adance gwargwadon abin da ya sawaka wa mutane na kayan bincike haka misali idan aka zo aka ga mutum ya shigo waje cikin dare to kaga yanzu yana da tarafi tsakanin barawo ne ko bako ba a san shi ba barawo ne ko bako to za a duba a ga da ya fi yin kama su da baki ko da barayi ko gwargwadon wannan za a ilhaƙe shi da wannan hukunci wannan ko a rayuwa ya muna yin haka ba haka bane haka hulki akan duba yayi kama da saki yayi kama da fasku mutuwa aure ilhaƙin saboda duk ilhaƙi na an yi akwai kuma abin da zai biyo bayan hukuncin hukunci kaga wanda idan an yi ilhaƙin shi da mata zai saka hijabi za a ba shi gado rabin na namiji za a iya auren shi zai gina shiga cikin maza da sauransu hakan ya ilhaƙe shi da maza hukuncin zai bambanta gwargwadon ilhaƙin ko haka wannan baƙo da ɓarawo an ilhaƙe shi da ɓarawo kaga jikin shi da gani idan ku ilhaƙe shi da baƙi kaga abin da maza a mushi da yaba to haka kulki idan an ilhaƙe shi da saki ko kaga akwai kome kenan akwai gado akwai idda misali akwai sukuna idan an yi haƙe shi da duka ba waɗanda babu kome babu gado babu sukuna babu nafaka to haka idan ka ɗauki misali haka alura suna cewa tana rikin tsakanin taimama ne da wanka don ita tsarkakuwa ce da ruwa kuma ba duka jiki ake wankewa ba misali to haka in ka ɗauki a abin nan a kisa shubuhul Amin. yana reto ne tsakankanin am da khata shi sa ake cewa bol am shine mutum da yayi harin target din amma bai yi harin kisa ba bai yi harin kisa ba ka sai an auna a ga wanne yin kama da khata ya fi kama ko da am ya fi kama haka ko da na kuskuren ma sai an yi ta yin daban-daban ana yi a kawai shi sa ake so zama alƙali ko mai bada fatawa ya zama yana da hankali da nisan basira da shekaru ma da yake yana yin abu dan yake zama mai nutsuwa wajen tabbatar da hukunce hukunce da yanki. zai buga mana wasu misalan gashi yace misalin al'abd hal yumlaku bi tamlik la shin zaka mallake shi idan ya zama bawanka irin mallakar dukiya ne wa hal idza qutila fi diya aw al idan an kashe maka bawa shin diya za a biya ko ko za a yi kuɗin shi ne a kasuwa idan diya ce ka gara kuma ɗari idan kima ce kuma za a yi kima darajar bawa ta yi ya wuce kuɗin diya ta yi kuma ya gaza وهو متردد بين أصلين da hukum. yana refi tsakankanin kuce-kuce guda biyu al'awwal hukunci na farko shine al Ɗa da fal abdu yashduhu da hurra min haythu innahu insan bawa ya kama da ɗa kasance shi ma mutum ne mukallaf wanda doka ta hukun shi da Allah sabo yi yuqabu ana bashi sakamakon aikin alheri kuma ana mishi hukuma yin aikin banza wa kan ana iya aurensa yi yuqallibu wa shi wa yuqallibu yana iya yin aure yana iya saki wa talzamuhu wani shari'i wa nawahi umarni da hannun shari'a suna hawa kan shi kafin farko kenan al'asul tsari ɗayan abin da bawa ke rufe su akwai aw al bahima dukiya ko dabba kama abbar ba'du kuma da wasu suka ce huwa yushiru hadha al-asl ya kama da dukiya wanda ake iya siyarwa ana iya siye ana iya ciniki da ke ana iya bada kyautata innahu yuba wa yuhab wa yusal wa yurhab wa yura ana kyauta ana siye ana siyarwa ana wasiki ana ba da jingina ana gada wa gari zalika min ahwalil mali idan ka za a yi shi da mutane ne ko da dukiya idan dukiya ce don aka barnata maka ita sai dai a biya ka kimar ka idan dukiya ce in ka mallake ta za ka iya tasarrufin da ka gada ma da ita ko da ya kama kenan misali ka dinga zama a kan shi kuma da kake shi ka ci ba ka dinga kwanciya a kan misali ka sa shi a gona ya ta aiki ya ci aiki ka keda da gajiya irin da ake saka shanu ko tarakata in saniya ya yi ta ƙi a tsala mata bulala sai ta yi dole saboda dukiyar ka ce idan mota ta ƙi a ƙiyar da a ɗauko baka nake gyara ta ko a ƙara mata mai ko a ƙara mata giya dole sai ta yi kaga an yi haƙe shi da dukiya duk wannan hukunci za ka hau shi to sai a duba da wanne ya fi yin kama sai aka ga ya fi yin kama da ɗan adam fiye da dukiya saboda alfarmar rai ɗin rai ne kuma shi ma mutum ne kuma kaza ne shi sa musulunci ya wasiya da a musu kyautatawa amma ɗan tasu ya kawo hanyoyi da dama na ɗan tasu a matsayin kafara kuma ƴantawa don samun ƙarin shiga da ɗaukaka a wurin Allah wal abdu far'un ashbaha al-qurra wa yumtalaku bitamlik wa fihi kaga shi bawa yafi kama da dan adam da ka fayyum lahu bitamlik ana mallakan shi amma wa fihi diya idan an kashe maka bawa diya za a biya ka wa hadha al-asl al-awwal wa ashbaha al-bahima yayi kama da dabba fala yumlaku bitamlik wanda shi bawa ba a mallakarsa ita dabba ba a mallakarsa da irin waccan mallakar ta dan adam wa fihi qima idan an lalata maka dabba za a biya kima ta ne wa hadha al-asl al-thani qawluhu fayultahaqu fayulhaqu bi aktharihi ma shabaha sai a idhaqin sa da abin da yafi kama da shi ayulhaqu hadha al-farqu bi akthari al-aslayn shabaha sai a danganta wannan far'in da asalin da yafi kama da shi fi sifati manazil hukm a cikin sifofin hukuncin ko huwa al malu shine dukiya da sai a wannan kwatancan yukhadhu fa ya'khudhu hukmuhu sai da hukuncin dukiya ne annahu yashbihu fil hukmi was sifati ma'an akthara mimma yashbihu al-hurfi da yake yana kama da dukiya ta wajen hukunci to sai a bashi hukuncin dukiya amma kuma sai a kiyaye mishi wato karama shi dan adam wannan shine ra'ayin da shi ya dauka anan wannan shine ra'ayin Hanabila amma akwai wancan ra'ayi ma wanda imamu shafi ya karkata zuwa gare shi wanda kuma shi ne aswab wa qawluhu fala yusaru ilayhi ma a imkani ma qablahu ba a zuwa zuwa qiyasu shabahi in za a yi qiyasu da illa ko qiyasu dilala sai an sai ya gagara ne ake zuwa nan hadhihi ibaratu thaniya fi ba'd an-nusakh sabita ko wannan ibara akwai ta a wasu office ومعناها أبن تكيني أن هذا النوع من القياس أضعف من الذي قبله wannan nau'in yana da rauni fiye da wanda suka gabace shi sama wasu ba su yarda da shi ba fala yusaru ilayhi ma imkanil qismain al-awwal ba a zuwa gare shi sai in wadancan sun iyuwa to kuma ana samun inda suke kin yuwa din misali wajen auratayya akwai da dama da cikin auratayya da zaka ji a dinga tambaya wani ya halatta wane ya auri wanci to suna da ka'ida da suke kawo a shine duk duk mutumin da namiji da namiji waɗanda inda za a mai da ɗaya mace ko kuma a ce mace da namiji ɗin inda za a mai da ɗayansu namiji ko kuma dukansu su zama mata a ne ko ba za su iya yin kishi ba ba za su iya zama igiyar mutum ɗaya ba to idan sun zama namiji da mace za su iya yin ko an gani ba za su yi aure ba ko ba za su yi aure duk wanda ba za su iya kishi tsarkashin miji daya ba to ɗayan su inda da zama namiji ba zai yi auren ɗayan ba kaga kanwa da yatta da yaran su kishi tsarkashin miji daya ba to za ka kenan kani da yatta ba za su yi aure ba haka mace da ƴar uwanta ko almar'atu wa ammatiha aw khalatiha kaga an haramta su zauna karkashin igiya da to kenan da haka kuma mutum ba zai auri ƴar uwansa ba ke ko kuma mutum ba zai auri kanwar baban shi ba ta ɗaya ne ko yawa to haka haka dai zaka ta wannan duka wannan kiyas ne na ashaba idan ko ya zama wannan zai yi tsakankanin su akwai aure da tsakani ko da akwai zumunci zumuncin da amma bai hana a ce su din nan mata ne kuma wani namiji ya aure su duka ba shine kamar misali da Ahmad da Musa wa da Kani kuma kowa yana da ƴa mace Maryam da Hafsa misali Maryam da Hafsa din nan za a iya ba mutum da yake aure ko ga kuma inda Maryam din nan sunanta Ibrahim za ta iya auren Hafsa to haka dai haka dai zaka ce wannan kwatanci qiyasul shabahi shi yace a fala yusar ilayhi ma in kana ismail al-awwal laysa bayna al-far'i wal asl illatu munasaba idan ya zama saboda babu wani tsakanin asl da far'u illa ta munasaba siwa annahu yushbihu fi akthar al-ahkam in banda kasancewa suna da kama da juna mafi yawan kuce-kuce ma annahu yunazi'u aslan akhar amma sai zama anan akwai wani asalin da yake ma jayayya wallahu ta'ala Allah ya sanin dai za mu saurara an sai Allah ya mu garasu na gaba kuma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka